الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين معاشر الإخوة الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه وأزال همه وما شجاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إن في القصص التي قصها القرآن الكريم لهذه الأمة دروسا وعبرا للمتعظين على مر الأزمان والشهود كما أن في أخبار الماضين عظة ولذلك نجد القرآن الكريم اهتم بهذا الجانب أيما اهتمام ففي محكم التنزيل جملة من أقدار الماضين من الأنبياء والمرسلين والصالحين والله تعالى يدعو الأمة إلى الاتعاظ بأخبارهم وما حصل لهم في أيامهم الدنيوية قال الله جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وفي موضع آخر يقول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبيله لمن الغافلين فقصص القرآن عباد الله تقوم الفكر وتوجه السلوك إلى الصراط السوي فتعالوا معنا رحمكم الله نقف وإياكم وقفة سريعة مع ما ورد من قصة يوسف ابن يعقوب عليهما الصلاة والسلام لننهل ما فيها من الدروس والعبر إذ إنها تحمل في طياتها مغزا عظيما ودروسا تربوية ونكتا بديعة على ذلك ينور عقولنا ويشد أفئدتنا في تعاملنا مع الله وفي تعاملنا مع إخواننا جميعا قال الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين غير أنه لا يسع المقام لاستقصاء ما تحملها أو تحمله هذه القصة من الدروس والعبر فلعلنا نكتفي بثلاثة منها الوقفة الأولى هذه القصة بمجموعها تدل على أن الحياة الدنيا لا تدوم على حال وليس لها قرار أيامها متقلبة فيوسف عليه الصلاة والسلام لاقى من إخوته عداوة قاسية وآذوه سوء العذاب ثم باعوه كما يباع العبيد بثمن بخس دراهم معدودة قال الله تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يفعلون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين عاش يوسف عليه الصلاة والسلام جراء ما حصل له عاش خادما في قصر العزيز وانتهى به المطاف إلى أن مكث في السجن بضع سنين والحال أنه فتى بريء نبي ابن نبي ابن نبي فتى بريء أريب عبد مخلص قريب عاش عبدا غير أن حلاوة الإيمان التي ذاقها تفوق عنده مرارة الأحزان التي مر بها وهكذا يكون عباد الرحمن تأملوا يا إخوتي في هذه القصة التي قصها لنا القرآن أنه عليه الصلاة والسلام لو لم يلقى في الجب ما دخل مصر ولو لم يسجن ما جعل على خزائن الأرض وعليه فنستنبط من هذا أن المحن والشدائد تأتي, ب... تأتي تأتي باليسر وتفريج الكربات وهذا مصداقا لقوله تعالى إن مع العسر يسرا قال الله عز وجل في حقه بعد أن انتهى كل شيء من قصته قال يوسف لأبيه يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرج لي من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الوقفة الثانية يا عباد الله أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وهو الذي يصرف السوء والمحن والفتن عن من يريد من عباده تأمل قول يوسف لما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فالعلم عباد الله منة وهبة من الله كما قال يوسف لصاحبيه لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي وكذا التمكين في الأرض يا عباد الله إنه منة من الله جل وعلا لمن يشاء من عباده قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين فالله هو الذي يمن على عباده بالفرج بعد الشدة قال الله تعالى حكاية عن يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الوقفة الأخيرة أن الكفاءة في كل شيء مطلب أساسي لا مفر منه وبذلك تتحقق المصالح وتتحقق ويضرب بذلك المفاسد وتقلل فيوسف عليه الصلاة والسلام أدرك كفاءته لمنصب العزيز فاختار لنفسه فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم إنه من... إن المنصب عباد الله أمانة وتكليف وليس رفاهية وتشريف ولو علم يوسف أن غيره أليق بذلك منه ما طلب لنفسه وقد علم يوسف الأمة بأن الفساد قد يكون في سوء الإدارة لا في قلة الموارد وهو لم يأتي لمصر بموارد جديدة بل أعمل عقله في إدارة ما بين أيديهم من موارد بحسن إدارة وجميل تصريف وفي ذلك درس بليغ يا عباد الله بكل من تسول له نفسه أن يسعى لهذه المناصب وطلبها وعليه أن يعلم أن هذه المناصب إنها أمانة وسوف تكون خزيا وندامة لمن سعى لها إلا إذا قام بحقها وهو حمل ثقيل قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة أخرجه الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار استغفروا ربكم عباد الله وتوبوا إليه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى yabo da kirari sun tabbata ga Allah ya Allah kai daɗin tsira da aminci ga fiyayyen halitta na rahma manzon tsira iyalansa da sahabbansa da masu kwaikwayon ayyuka irin nasu har ranar tashin alfiya ‘yan uwana ina yi muku wasici da jin tsoron Allah kamar yadda gabanin haka nake fara yi wa kaina tsoron Allah shine sirrin cin nasara a duniya da lahira ‘yan uwana masu albarka labaran waɗanda suka shuɗe suka gabace mu na daga annabawa da musulai da Falihan bayi makaranta ce sukutun da guda wadda take canja tunani take miƙar da halayyar ɗan adam matsawar ɗan adam ɗin ya amfana da darussan da ke cikin haka wanda wannan shi ya sa muka ga alƙur'ani mai girma ya ba wannan ɓangaren matuƙar muhimmanci alƙur'ani ba littafin labarai ba ne amma a lokaci guda wurin tabbatar da sakunkunansa da manufofin da yake so ya tabbatar wurin isarwa ga al'umma ya amfani da salo na ba da labari ya ba mu labarin manya-manyan bayan Allah da suka shuɗe annabawan Allah da salihan bayi ya yi wannan ne domin mu ciri abin da ke cikin wannan labaru na izina mu riƙi irin wannan hanyar tasu wadda suka bi suka rabauta domin mu ma mu samu rabauta a lokaci guda kuma mu nisanci irin hanyoyin da mutanen su suka bi suka kai kansu cikin halaka don kada mu ma mu fada a cikin wannan don haka ba ƙirƙirarrun labarai ba ne idan kana karanta su a cikin alƙur'ani labaru ne na gaskiya Allah jalla wa'ala ya ce wannan labaru da muke baka na annabawan Allah da suka shuɗe muna baka su ne domin mu baka danna kirji mu baka haƙuri irin abubuwan da al'umma ka suke yi maka to an yi wanda suka gabace ka abin da ya fi wannan domin mu baka kwanciyar mu kwantar maka da hankali a wani wurin ya ambaci cewa muna labarta maka mafi kyawun labarai dangane da abin da muka turo ka da shi ko muka yi maka wahayi da shi wato shi wannan alƙur'anin kenan gabanin mu baka labarin waɗannan bayan Allah ba kasance cikin waɗanda ka san daki-daki da bayanan da ya shuɗe ba a cikin labaransu ‘yan uwana masu albarka daga cikin kisoshi masu ban mamaki a cikin alƙur'ani ce kisar annabi yusuf alaihi salatu wasalam kisa ce a salwa irin nata daban a cikin alƙur'ani akwai kisoshin annaba da dama irin su annabi Musa alaihi salatu wassalam irin annabi Nuh alaihi salatu wassalam kagan ka dau kissar annabi Musa an ba da ita da salo mabambanta a wurare mabambanta na alqur'ani amma kissar annabi Yusuf sai ta zo da wani salo wanda duk ya bambanta da wayancan kissoshin sura ce mai zaman kanta ma da sunansa aka fara ba da labarinsa har ƙarshen kissar kuma shine ya rufe alaihi salatu wassalam aka ba da wasu tafasi abubuwan da suka faru a cikin rayuwar ɗansa to muhimmi shine ba don a ƙosar da daɗin da zuciya ko karkatar da zuciya take ba ga labari ta ji daɗi ta samu ɗebe cewa a'a mai labarin yake ɗauke da shi na izina wane irin darussa za a iya amfana a cikin wannan labaran da aka bayar wurin canja rayuwa da gyara halayyar da al'umma suke ciki hudu ba mu sai ta tsokaci akan abubuwa guda uku kacal a cikin kisar annabi yusuf alaihi salatu wassalam tsokaci na farko za mu ga yanayin yadda rayuwar duniya ba ta tabbata a halin da ta samu kanta a ciki duk yanayin da ka samu kanka a ciki to wannan yanayin ba zai dore ba ko ba jima ko ba dade zai canja amma dai ya zama mai tsananin daɗi ne to tana iya waye canja zuwa ga mafi daɗi ko kuma ya canja zuwa ga akasi yana da tsananin daɗi ya koma marar daɗi ko kuma mara daɗi ne ya koma mai daɗi ko mafi daɗi Allah jalla wa ala bai tsara rayuwa ke ci tafiya kan layi ɗaya ba dole za ta canja ko yau ko gobe ko wani lokaci sai dai akwai abin da yake janyo canjawar rayuwar wanda galibi wannan abubuwan suna hannunka suna hannuna gwargwadon yadda kai kokari wurin ka canja gwargwadon yadda Allah jalla wa ala da hikimarsa da iyawarsa da ganin damarsa san da ya ga dama sai ya canja da kalan da ya ga damar ya kawo canjin rayuwa ba ta dawama a yanayi guda ɗaya kwanaki Allah yana jujjuya su kun ga irin rayuwar da annabi yusuf alaihi salatu wassalam a farkon lamari tsakanin yan uwansa yan uwansa sun nuna masa hamayya sun mai irin mu'amalar da bai kamata a ce yan uwa sun yi wa ɗan uwansu ba wanda ƙarshe har ya kai su ga su cutar da shi su wurga shi a cikin rijiyar da watakila ba a sa ran cewa daga nan kuma zai ƙara fitowa ya ci gaba da rayuwa wanda sanadiyar wannan abin da suka yi mai kuma take suka zo suka ɗauke shi kuma suka sai da shi a matsayin bawa kaga kenan sun janyo masa bauta alhalin a ɗa ne cikakke annabi ɗan annabi ɗan annabi ɗan gata ne amma sanadiyar wani makirki sai ya tashi kuma a cikin wata rayuwa mai wahala to amma wannan rayuwar sai ba ta ɗore a kan wahala ba sai ta zo da wasu alkhairai wanda sun fi magatan da yake ciki wanda ƙarshe kaga an ji an sai da shi da wani ɗan tamani wanda bai taka kara ya karya ba a wulakance ƙarshe bauta ta kai shi gidan mulki a masar wanda ya zauna a ƙarƙashin wannan gida ya haɗu kuma da makircin mata wanda ƙarshe kuma bai ji ba bai gani ba babu laifin tsaye ba na zaune ta kai shi ga kuma samun kansa a gidan yari alhalin shi abin barrantawa ne daga abin da aka tuhumce shi da shi daga dukkanin wani abu wanda yake koma bayan nagarta to amma idan muka lura za mu ga abin wannan wahalhalun da ya shiga ciki ɗanɗanon gardin imani da ya samu na tarbiyyar da mahaifinsa ya yi masa bai sa wannan ɗanɗanon garɗin imanin ya sa ya ajiye tarbiyyar da aka tsora shi a kai ba duk waɗannan wahalhalun sai ya yi la'akari da su a matsayin wasu abuwa ne masu zuwa su wuce a matsayin tsari ne na Allah jalla wa'ala Allah jalla wa'ala bai mance da shi ba bai kushe ba dai yana ta neman taimakon Allah to haka dama bayan Allah na kwarai suke duk inda rayuwa ta kunci abubuwa suka ki daɗi to ba dai sakaraya ɗin ga Allah suke komawa gare shi suke neman ya yayi gare shi suke neman ya sassauta musu malamai suka ce ka duba ka gani wataƙila ba don an jefa shi a cikin rijiyar nan ba da ba a kai da har a ciro shi ba har a kai da shi har ya je gidan sarki aiki wataƙila ba don an ɗaure shi a cikin kurkuku ba ba za a kai ga matakin har sarki ya mafarki ba a har yi tunanin waye zai yi fashin baki har yi fashin bakin da ya har a ɗauko shi a kusanta shi har a ba shi wani nauyi na al'umma mana idan Allah ya nufi wani abu sai ya yassare hanyar da wannan abu zai tabbata to duk wani aiki na Allah jalla wa'ala da ka gani cike yake da hikima Allah baya yin abu bisa rashin manufa duk wani abin da ya zo to akwai abin da Allah yake so ya tabbata a ƙarƙashinsa. sa kai a matsayinka na bawa ni a matsayina na bawa ana so kar mu bushe muna masu cikakkiyar bauta din ga Allah shi yasa kaga duk bayan an gama wannan wahalhalin kunci sai kun duk bayan an gama wannan kuncin sai kuma sauki sai ya biyo baya kuma shi annabi Yusuf da kansa karshe bayan Allah ya saki hada shi da mahaifinsa yace baba wannan shine fassarar mafarki na da nai gashi Allah ya tabbatar da shi ya zama gaskiya Allah ya kyautata min da yawa gashi ya fito da ni daga cikin kurkuku ko kuma bayan rabuwa da raɗaɗin da muka samu na rabuwa din kuma ya zo da ku daga ƙauye bayan shaidan ya shiga tsakanina da ‘yan uwana bai zargi ƴan uwan ba kai tsaye ko shaidan ya shiga tsakanina da ‘yan uwana sannan ya godiya ga Allah ya ya Allah ka bani mulki ka sanar da ni daga fassarar mafarki ya Allah kai ne makirkirin sammai da ƙasa ba tare da ka gani a wurin wani kakwafa ba ya Allah kai ne majibincin lamarina a duniya da lahira duk wannan kulawar ka ce Allah kashe ni ina musulmi ka riskar da ni da mutanen kirki lokaci na biyu uwa dukkanin falala daga hannun Allah take babu wanda zai maka abin da Allah bai maka ba duk wani abu da ka gani a hannun wani yake kayatar da sai yake burge ta to Allah ne ya bashi ka roƙa a wurin Allah ka bi hanyar da ake bi a samu sai Allah jalla wa ala ya lamunce maka babu mai kawar da abin ki sai Allah babu mai kawo kuma abin da yake da kyau ake bukata sai Allah jalla wa ala shi yasa lokacin da annabi Yusuf ya ce ya Allah a daure na a kurkuku ya fa alkhairi gare ni ya fi soyuwa gare ni sama da a ce na biye wa mata in yadda da abin da suke kira na gare shi ya Allah idan baka kawar da wannan abu daga gare ni to tana iya yawa na karkata gare su zama cikin waɗanda suke jahilai sai Allah ya amsa roƙonsa saboda wasu hikimomi ya sa shi a kurku don haka shi kansa a datar da kai ga ɗaukan hukunci ko ɗaukan matsaya to wannan baiwa ce daga Allah jalla wa'ala ka nemi tawfiqin Allah a cikin dukkanin matsayin da kake so ka ɗauka a cikin rayuwa kuma kai nazari sai Allah ya taimake ka haka na ba da dama a baka iko ka iya riskar wani abu shi ma wannan daga Allah ne ba tsabagen gogewarka ba ne in Allah ya ga dama sai ka fi kowa gogewa kuma sai Allah jallawa ala ya sanya ka wanda ya fi kowa samun matsala don haka Allah shi yake wa bayi baiwa yadda ya so kamar yadda ya baiwa mai tarin yawa ga annabi yusuf lokaci na ƙarshe ‘yan uwa masu albarka cancanta abin nema ne a komai duk wani nauyi duk wata gaba da take buƙatar cancanta to ya waje ba al'umma su yi amfani da cancanta domin da wannan cancantar ne ake samun tabbatar da duk abin da ake nema na maslaha da wannan cancantar ne ake toshe ƙofar ko kafar da barna za ta shigo ko kuma a karanta ta kaga yusuf alaihi salatu wassalam ya tabbatar da cancantar sa wurin iya jagoranci da kuma gudanar da harkokin mutane shi yasa sai ya nemi wani nauyi ya ce a sanya shi ya zamto ma'aji wanda zai kula da inda ake ajiye dukiyar al'umma ya ce lallai shi mai kiyayewa ne kuma yana da cikakken ilimin da zai haka wannan matakin na amana na nauyi da aka tsora mai sai Allah ya taimake shi saboda shi nauyi din nauyi ne kamar sunansa ba girma ba wani burgewa bace ba wani tsera sa'a bane kamar yadda da yawa mutane suke neman wannan galibi zaka samu wanda yake neman wannan ko wanda ya jahilci menene nauyin ko wanda yake dama azzalimi ne so yake dama ya samu dama ya cuci al'umma da a ce annabi yusuf alaihi salatu wassalam yana da tabbas akwai wanda ya fi shi cancantar wannan abin to da lalle bai nema ba ga kansa kenan kamar annabi yusuf alaihi salatu wassalam yana koyawa al'umma cewa a wani zubin mummunar gudanarwa ita take sa mutane cikin matsaloli ba wai dan babu abun bane a saboda an samu mummunar tafiyarwa rashin kulawa ko in kula sakaci da rashin sanin maya ya kamata mutum yi tun daga shi annabi yusuf alaihi salatu wassalam da ya zo wannan jagorancin ba wai ya daɗa samarwa da al'umma sa wasu hanyoyi ba ne na samun wato kuɗin shiga a'a abin da ake da shi ɗin a ƙasa shi aka alkinta aka lallaba aka yi tsantsanta aka sanya shi inda ya dace aka gudanar da shi inda ya dace don haka kuma sai aka samu sauƙi aka tsallake wannan farin da ake ta tsoro zai tabbata kuma ya zo ɗin kuma aka wuce ba tare da an jigata ba ko an jikkata don haka wannan cancanta ce lalle za mu ga ƙarshe annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya tsaya ya kula sosai da wannan nauyin da aka ɗora masa to kuma sai ya samu cin nasara kuma al'umma suka samu sauƙi domin shi jagoranci ai nauyi ne kuma yana zama kunya da terere da kuma nadama ga wanda ya tuzartar da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisin imam muslim riwayat ibn ma'qil ibn yasab al-muzani Ice babu wani bawa da Allah zai bashi nauyi kuma ya zo ya mutu yana ne yin algush ga wanda suka tsora mai wannan nauyin face sai Allah jalla wa ya haramta masa shiga aljanna ala wa sallu ibadallahi ala rasulil huda wa muallimil bashariyyati alkhair faqad amarakum Allah bidhalika fi kitabihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في, في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أنزل علينا البيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى الصلاة رحمكم الله